wani jirgin sama mai saukar angulu mallakar kamfanin bristol helicopters ya rikito a tekun atlantika da ke jihar lagos rotani da ke fitowa daga yankin dai na nuna cewa fasinjoji goma sha ɗaya da kuma matuka guda biyu ne ke cin wannan jirgi a lokacin da ya faɗo to sai dai kuma a hira da na yi da kakakin hukumar ba da agajin gaggawa mai kula da shiyar yammacin najeriya mr ibrahim farin loye ya tabbatar min cewa an ceto fasinjojin da kuma direbobin jirgin saman guda biyu. for prompt response. Unfortunately, we still few seconds, we were able to get to the scene and rescue uh, 11 passengers and two crew members. That's the pilot and the co-pilot alive. They rescued them alive, and uh, as at now, they are looked at by the ya ce a lokacin da muka samu rahoton faduwan wannan helikofta ko jirgi mun iya iyawa tare da rundunar sojin ruwan najeriya kuma kafin ka ce kwabo muka isa wajen da wannan hatsari ya auku kuma nan take aka ceto waɗanda ke cikin wannan jirgi fasinjoji goma sha ɗaya da kuma matuƙa guda biyu kuma yanzu haka suna samun kulawa a wani asibiti da ke nan birnin Legas kuma yanzu haka bangaren da ke kula da hatsarin jiragen sama na Najeriya zai gudanar da bincike game da faduwan wannan jirgi wannan ne dai karo na biyu a ƙasa da watanni biyu da jirgin sama mai sauka angulu mallakar kamfanin bristol ya fado a kasarin jiragen na bristol da daukan ma'aikata ne da ke aikin haƙo mai a cikin teku a lokacin da na tuntubi hukumar kula da filayen jiragen sama ta najeriya sun tabbatar mun da faduwan wannan jirgi sai dai kamar da suka shaida mini hukumar da ke gudanar da bincike da kuma kula da lafiyan jiragen sama ta najeriya a ƙarƙashin jagorancin kaftin muktar usman ne za su yi min ƙarin haske game da faduwan wannan jirgi har lokacin haɗa wannan rahoto dai manyan jami'an hukumar na can na gudanar da bincike game da akwai wannan hatsari baban ya jibrin murai amurka daga lagos